yau muna ashirin da uku da hudu ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan biyar shekarar 'yan albashi tana dubu biyu da goma sha hudu yau ma kamar kowace ranar juma'a gashi Allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali ya sake haɗa fuskokinmu a masallacin rahma da ke nan garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari ‘yan uwana idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun zo ƙarshen babukan da suka yi magana akan hukunce-hukuncen masallatai da suturar sallah yau za mu tashi a farkon babi ko littafi na musamman <clears throat> Wanda ƙarƙashinsa akwai babuka da yawa da ke magana akan lokatan sallah. Qalar Imaamul-Bukhari yana rahmatan Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama, mai rahama. Waɗanda suka rawaito wannan littafi daga Imaamul-Bukhari? ko waɗanda nuskokin waɗannan littafi ya shahara a gurinsu sun sha bamban a tsakaninsu wasu sun buɗe da bismillah wasu ba su buɗe da bismillah ba zance mafai nagarta bismillah da aka sa kamar yadda kuke gani masu kwafin littafin ne suka sa ba imamul bukhari ne ya sa ba kamar yadda muka faɗa a farkon babin da ya magana akan kitabul wahi ko littafin da ya magana akan kitabul wahi malamai suna fara rubuce-rubucensu ne da bismillah ko dai don koyi da hadisin nan da ya ce duk abin da ba a fara da bismillah ba wannan abin mai yankakkiyar albarka ne a lokacin man faɗa cewa hadisin bai inganta ba saboda duk ita yadda ya je ya dawo yana zuwa ne ta hanyar makareta amma dai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubuce-rubucensa suna farawa da bismillah ne wasiƙunsa suna farawa da bismillah ne yarjejeniyar da aka yi da manzon Allah ana buɗe ta da bismillah ne raddin da manzon Allah ko martanin da ke yi wa wasiƙun da aka aiko musu aka aiko masa tana farawa da bismillah ne kai wasiƙar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim gama farkon kowace sura a cikin alkur'ani tana farawa da bismillah ne domin malamai sun yi saɓani a tsakaninsu cewa shin bismillah da ke farkon kowace sura aya ne na wannan surar ko kuma dai ita bismillah wata aya ce mai cin gashin kanta da ake rubuta ta a farkon kowace sura kitabu mawaƙitis sala littafi ne da zai haɗo kan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da lokatan sallah zance akan sallah babban zance ne as-salatu imaduddin sallah aigin shiƙi ce ta addini ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar a ce kamar da imamu muslim ya rawaito da ke bambanta tsakanin musulmi da mushiriki ko tsakanin musulmi da kafirci da shirka shaqiqu ibnu salama ya rawaito cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ma baya zuwa jami'i a gurinsu wato sai ba za ka samu a cikin sahabbai wanda baya zuwa jami'i ba sai wanda yake gawataccen munafiki wanda kowa ya san munafircinsa wannan duka abubuwa ne da ke gwada mahimmancin sallah ga musulmi da hatsarin barinta da ma sallar jam'i a cikin salloli lokaci abin da ake nufi wani zamani ko wani abin da aka yi masa iyaka da zamani ko kuma iyaka da me da guri domin kun ga ai miƙati ma wannan kalmar an ciro ta daga kalmar lokaci ne amma wannan lokaci ne amma na guri wannan kuma ah, lokaci ne amma na zamani babun farko a cikin waɗannan babuka babu mawaƙiti salati wa fadluha babi da zai bayani akan lokatan sallah da falalarsu wa ƙaulihi da faɗinsa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kenan inna salata kanata ala muminina kitaban mawquta muwaqqatan waqqatahu alaihim lalle sallah wajiba ce tilas ce rubutacciyar aba ce kan muminai a wani lokaci wanda yake sananne kitaban mawquta muwakkatan wanda Allah ya ƙididdige shi ya iyakance shi ai wakkatahu alaihim Allah ya iyakance su wasu suwa kenan musulmai aka ce musu daga lokacin kaza zuwa kaza shine lokacin sallah kaza inda mutum zai sallaci sallar azhar misali tun da sassafe za a ce yayi sallar azhar bai yi ba saboda sharaɗin sallah na farko shine shigar lokaci wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka yi magana akan lokacin sallah akwai wasu ayoyin da ba ita ba ma wanda zuwa gaba imam bukhari zai ambato mana su waɗanda su ma sun yi bayani akan lokacin sallah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخ... أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري قال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت فقال عمر لعروه اعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه malamin imam al-bukhari a wannan hadisi shine abdullahi ibn maslama ibn qa'anabi al-qa'anabi ya ce ƙara'atu ala malikin na karanta wa malik na karɓi wannan hadisi bayan malik ya ji ya amince cewa nasa ne malik ibn anas ibn malik al-asbuhi abu abdullahi Imami dar al-hijra an ibn shihab ibn shihab az-zuhri ya maimaitu ba sau ɗaya ba sau biyu ba anna umara ibn abdul aziz umar ɗan abdulaziz lalle umar ɗan abdulaziz sarkin nan da ake masa kirari da adalin sarki ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya lalle a zamaninsa an tsaye da adalci nagartarsa ta samo asali ne saboda mahaifinsa ya miƙa shi a hannun wani malami cikin manyan malaman da sai zamto cewa ya samu tarbiya ne a gidan malinta da Allah subhanahu wa ta'ala ya shi mulki da salauta sai zamto cewa ya yi aiki da abin da ya koya umar ɗan abdulaziz ibn marwan ibn hakam wasu na ci masa take da cewa shine khamisu khulafa'ir rashidin shine cikon na biyar ɗin khulafa'ur rashidin wannan magana duk da ta shahara a bakunan mutane kuskure ne bai dace kana ɗalibin ilimi ka ƙara maimaitawa ba farko dai shi umar ɗan abdulaziz ba sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba ne ba su khulafa'ur rashiduna kuma dukansu sahabban manzon allah ne ko manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kira da a riƙe su da sunnoninsu a yi riko da sunnoninsu da ayyukansu wato riko na ƙamƙam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajis shi kuma wannan bawan Allah nagari ne dai amma bai samu wannan daraja da matsayin ba in ka shigar da shi cikin khulafa'ur rashidun kamar ka ƙaƙaba wani ne a cikin wata falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wasu wacce wannan falalar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kirga da shi ba idan ma wato aka tsaya sosai aka lura za a ga ta hanyar ɗanyin waken zagaye ka ɗanyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ga kuma manzon Allah na cewa man ba alayya muta'ammidan bana Allahu lahu baitan fi jahannam duk wanda ya mun ƙarya da gangan Allah zai gina masa wuta a jahannama na kawo wata ruwaya ce wacce ba ita fi shahara ba amma ita ma ruwaya ce ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta saboda haka bawan Allah ne dai nagari ne akhara salata yawman wata rana sai ya jinkirta sallah wani zai ce a yanzu yanzu nan ka ba wannan mutumi kuma ka bi shi da kullun cewa ya jinkirta sallah to dan uwana ai komai nagartar mutum za ka iya samu wani lokaci ya yi kuskure ko ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun kowane dan adam mai kuskure ne kuma mafiya alherin masu kuskure shine waɗanda in sun yi su tuba kuma kun san daular umawiyya banda shi jagoranta muawiya dan abu sufyan Allah shi kara masa yadda dukan waɗanda sun ka biyo baya babu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ɗan sama da ya gaje shi ya zai dubin mu'awiya ba sahabi ba ne ba ko shi ya sa suna cuwa-cuwa sai su kawo ayyukan yazidu su ce ai ga ayyukan sahabai wa ya faɗa maka cewa ah, yazidu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yazidu ba sahabin manzon Allah bane ba na'am yana da kurakurai yana da kuma ayyukan daidai amma ka guji zaginsa shi yasa ibnu taymiya yake cewa la nuhibbuhu wa la nasubbuhu ba mu ce muna son sa ba ba mu ce ko maza mu zage shi ba shi shikenan mu kyale mu tsaya a haka saboda ya yi abubuwan da yake ba daidai ba amma dai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rundunar da za su buɗe garin Kustantin runduna ce waɗanda suke cike da imani yazid dan mu'awiya yana cikin wannan runduna dan an ce yana cike da imani wannan ba ana gwada cewa ba zai yi zunubi ba ba ana gwada cewa ba zai yi kabira ba ba ana gwada cewa ba zai yi mai ba kuskure ba ya kamata ku gane ahal sunna matsayin da suke ba wa sahabban manzon Allah ba wai shine sahabbai ba sa kuskure ba a'a sahabbai wasu yan gatan Allah ne abokanan manzon Allah da Allah ya a masa aka ce an ba su bonanza sun samu bonus cewa su yan aljanna ne ko da ka yi aiki irin na sahabi ba za ka samu matsayin sahabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نارن إذا وند لي لينا كي هننسا إن منزون الله صلى الله عليه وسلم da a ce ɗaya daga cikinku zai ciyar kimanin dutsen uhud na zinare ba zai kai rabin mudun masara ko dawa ko acca da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ciyar ba zaɓi ne daga Allah Allahu ya stafi min mala'ikati rusulan wa minan nas ثم أورثنا الكتاب الذين ibadina. من ne daga Allah. Yanzu kai ma, ba abin mamaki bane mai gadin ka ya fi ka kyau ya fi ka lafiya ya fi ka basira kai kana nan baki wuluk babu daɗin kallo sai Allah ya mai da kai alhaji wani kuma fari fat saurayi lafiyayye gashi dogo fari mai karan hanci Allah sai ya mai da shi mai gadi Allah kenan babu ruwansa yana yin abin da ya ga dama ba wanda ya sai cewa Allah dan me kai haka saboda haka yan uwana sahabban manzon Allah zaɓin Allah ne Umar dan Abdulaziz akhara salata yauma wata rana ya jinkirtar da sallah kamar na faɗa muku cewa sarakunan banu umayya an samu waɗanda suke jinkirtar da sallah a zamaninsu akwai wani daga cikinsu alwalid ibn utba wata rana ya jinkirtar da sallar sallar juma'a har sai da rana ta yi kamar za ta mai za ta faɗi ba a sallaci juma'ar ba ba a sallaci la'asar ɗin ba wani sahabi wani tabi'i ata ibnu abi raba ya tashi ya gwaya gwada masa cewa abin da ya yi ba daidai ba ne ba ya karanto masa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da hakikanin lokacin sallar juma'a da gwada masa abin da ya yi ba daidai ba ne ba فدخل عليه عروة بن ana cikin haka sai urwa Ibn ابن ya shigo. kamar da imam bukhari nan gaba can a wasu babuka zai rawaci wannan hadisi ya yi bayani a can gaba cewa wannan sallar da aka ta ɗin sallar la'asar ce to sai ga urwa ibn zubair kun san urwa ko urwa ibn zubair ibn al'awwam ɗan gidan asma'u binti abi bakrin a urwa ko ibn zubair eh ɗan uwan abdullahi ibn zubair fa akhbarahu ina shigowa sai ce ya naga haka me ya faru ya aka yi haka ba baka sani ba cewa annal mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da ke da lasisin shiga aljanna wata rana akhara salata yawman wa huwa bil iraq ya jinkirta yin sallah lokacin yana kasar iraki a wasu ruwayoyin ya zo cewa lokacin yana kufa ne amma babu cin karo tsakaninsu don wasu sun ce yana iraki wasu kuma sun ce yana mi yana kufa kamar misali wani ne ya ce a yankin kaduna abin ya faru wani kuma sai ce a garin zaria daga yankin kaduna shine kuma garin mai zaria saboda haka kuba wani yanki ne na mai na iraki fadakala alaihi ko fadakala alaihi abu mas'udin al'ansari ansari shi ma da ya jinkirta sallar kamar da yanzu na shigo maka in ji urwa sai ga abu mas'udin al'ansari ansari ya shigo shi ma sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa uqbatu ibn amr ibn sa'laba al-khazraji uqba ibn amr ibn sa'laba al-khazraji sahabin nan manzon Allah sallallahu alaihi yana shigowa fa qala sai yace ma hadha menene kuma nake gani a ce har yanzu baka yi sallah ba mughira dan shuba me ya faru alaysa qad alimta anna na zala? ko kana tsammanin cewa sallar duk lokacin da mutum yake so ne zai iya yi ko kuma dai kana nufin cewa lokacin sallah lokaci ne wanda yake duka darajar su ɗaya ne tun daga farkon lokaci har zuwa ƙarshe duk lokacin a cikin wannan lokaci in kai nan duk ɗaya ne a ba haka lamarin yake ba ko baka san ma mala'ika jibrila ya sauko bane ba ba ana nufin cewa ya sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi ba kun san mala'ika jibril bayan ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyar da ya yi sama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓo sallah to washe garin dawowar manzon Allah daga mi'iraji kuma sai mala'ika jibrilu ya sake zuwa wa manzon Allah garin makka ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake sallah eh, sallah tana daga cikin ibadun da bayan an karɓo ta a gurin Allah kuma sai da aka zo aka koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ashe sallah koyanta ake yi kawai dan wai kai ka tashi tun kana yaro ana sallah a unguwarku kuma tun kana yaro kana zuwa masallaci wannan kadai ba zai ishe ka kai sallah irin ta manzon Allah ba dole sai ka koya in ba ka zuwa makaranta akwai ayar tambaya a cikin ayyukanka in baka zuwa gurin neman karatu akwai ayan tambaya a cikin ayyukanka ku sani malamai tattaunawa suke yi da a ce mutum yana aiki sai yana dacewa da daidai amma ba yana yi ne bisa ilimi ba shin za a ce ya yi daidai ko kuma har yanzu dai yana nan ne magi tsakanin sama da ƙasa lakin idza farrata fi ta'allumi fa za muhallun nadri fa li ta'lami bayin Allah fasalla fasalla da mala'ika jibrilu ya sako sai yi wa koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallam wace salla ce aka fara koyawa manzon Allah kamar inda ya zo a wasu ruwayoyi sallar azahar ne mala'ika jibrilu ya fara koyawa manzon Allah ashe sallar azahar ita ce sallar farko da aka fara yi a tarihin musulunci gabanin a yi la'asar gabanin a yi magariba amma a jerin yini ne kuwa ai sallar asubahi salatul fajiri ita ce sallar farko fa da ya zo sai ya yi salla fa salla sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi salla na'am manzon Allah sallallahu alaihi an koya masa sallar ne tare da sahabbai amma su musahabbai ba sa ganin mala'ika Jibril. manzon Allah shi yana ganin mala'ika jibril ɗin su kuma suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah na koyi da malaika jibril a koyawa manzon Allah takbiratul ihrami karatu ruku'i sujjada zaman tahiya sallama duk sai da aka koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى da lokacin azhar ya wuce la'asar mata wato shigo sai mala'ika jibril ya sake dawowa da lokacin isha'i ya sake zuwa mala'ika jibrilu ya sake dawowa da lokacin magariba ya sake dawowa isha'i ya sake dawowa asubahi ya sake dawowa shi yasa za ga a cikin harisun fasalla sun masalla fasalla sun masalla har me har sau biyar ma'ana ba wai duk lokaci guda aka koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ba a'a an koya masa daki daki ne wannan ke gwada cewa ilimi in kana so ka same shi kada me ka kwashe shi duka lokaci guda ka ce duk lokaci guda za ka iya komai duk wanda ya samu ilimi lokaci guda ya tara lokaci guda hakan nan ya tashi barin sa me haka zai bashi shi yasa za ku gane mutum ya yi shekara dubu in ana dubu ko ya shekara goma ashirin talatin yana zuwa jin wa'azi amma in dai iya alakarsa da ilimi jin wa'azi ne to ba zai taɓa zama malami ba ko ba haka ba za ga wasu tun tuni suna zuwa gurin wa'azin jiha local government na ƙasa na waye na waye amma har yanzu suna nan a matsayinsu na ba malamai ba me ya faru saboda wannan wato wayar da kai yake maka akan harkar ilimi amma ilimi dole sai ka ɗauki littafin ka ka je gurin malami ka koya dole akwai irshadu ustazi ala la tanala ilma illa bi sittatin سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان من لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون دون ديا أو tsammanin cewa wai kawai shi ya ɗauki karatu a hanya to abin da ke ya gane ɗin fa zato ne ba tabbas ba ba haka to a nan gurin abu mas'ud al-ansari ya faɗa wa mughira dan shuba cewa baka ga abin da ya fara mala'ika jibril ya yi wa manzon Allah ba ba ha gani ya sauko a farkon lokaci ya sauko a farkon lokaci ya koya masa lokacin sallah a wasu ruwayoyin kamar da zo a cikin muwatta domin kun san wannan hadisin shine hadisin farko a cikin muwatta malik a washe gari sai sake zuwa wa mai manzon Allah sallallahu alaihi amma sai ma sallah a lokacin da ba a lokacin farko ba idan wannan sai zo a farkon lokaci eh, washe gari kuma sai zo a tsakanin a ƙarshen mi lokaci sai ce tsakanin waɗannan lokacin layyan ne akwai mi lokacin sallaki amma dai kun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yana daga cikin mafifita kyawawan ayyuka yana daga cikin mafifitan ayyuka as-salatu as-salatu as-salatu ala waqtiha as-salatu li waqtiha as-salatu fi waqtiha duk waɗannan ruwayoyi guda uku sun inganta amma as-salatu li awwali fi awwali waqtiha ko li awwali waqtiha wannan ruwayar a haka malamai sun raunana wallahu ta'ala alam kun fahimce ni saboda haka magana akan sallah akan lokaci insha Allah mu ajiye shi Imam al-Bukhari zai kulla mana babuka ya zubo mana hadisai insha Allah mu bari sai mun je can muhallin shahid anan gurin sallah ba mutum in ya ga dama ya yi ta a kowane lokaci bane ba akwai lokacinta saboda an koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacinta kala bayan mala'ika jibrila ya gama koyawa manzon Allah sai kuma ya ce wa manzon Allah bi hadha umirta da wannan aka umarce ka saboda haka da za ka yi wani abin da ba wannan ba da ba za a karba maka ba kala umaru li urwa umar ɗan abdulaziz bayan ya gama jin wannan labarin da urwa ya ba shi labarin sa cewa ga abin da ya faru tsakanin mughira da abu mas'ud al-ansari ya kuma kawo masa labarin manzon Allah sai ya ce ilan ma tuhaddis kai ka san irin abin da kake faɗa ba kai a hankali kada ka ringa sakin baki ka ringa dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai awa anna jibril huwa qabala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqta salat kana so ka ce min ah, mala'ika jibrilu ne ya sauko ya gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokatan sallah abin da ya faru yan na saboda shi umar dan abdulaziz ya san cewa ai shi dai kam wato ah, urwa ko ah, bai yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har zai iya faɗan haka ba Ah, qala urwa sai urwa ya ce a ah, to ya ga alamar yana shakka cewa kamar umar dan abdulaziz wannan labarin kamar bai mai ba bai gama gamsuwa da shi ba kuma a lokaci guda ka ga yana gwada wato zai yi kana babban malami kana babban mutum wani abun da yake na kusa kusa ya ɓuya maka na ilimi kada wata rana ka je ka tambayi malamin ka wata karamar fatawa da a ganin ka kai ma ka san amsar ta kawai dai kana neman tabbaci ne malamin ya ce wallahi ne ban sani ba ka ce a ah, a ashe dama da buguzun kake ci <laughs> ilimi ba haka yake ba wata matsala ta kusa-kusa za ta ɓace malami kuma yayin da matsala ta nesa wani ɗalibi zai mai zai iya saninta haka ilimi yake yan uwana ba abin da gima ba ne ba abu ne in ka sani ka ce ka sani in baka sani ba shi kenan dan an tambaye ka ba sani ba wannan baya gwada cewa baka san komai ba sai shi urwa da ya gani sai ce a kadhalika kana bashir ibnu abi mas'udin yuhaddisu an abi yace na san zaka ce ba na nan akai wannan abu ko ba na wannan zamanin ne ga wato kafar da na samu labarin bashir dan gidan abu mas'ud al-ansari hakan nan yake ba da labari daga babansa cewa ga abin da ya faru a zamanin manzon Allah cewa mala'ika jibril ya sako ya gwadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokatan sallah ne dalla dalla filla filla kun fahimce ni kun gane karatun mu ci gaba yan uwana daga cin abin da za mu koya na hukunce-hukunce a cikin wannan hadisi ashe ya halatta malami in ya tumbatsa ya isa ya yi gyara wa babban mutum sarki a nan gudun kunga mughira da sahabin manzon Allah ne ko ba ga ah, wa ya gyara masa abu mas'ud ansari shi ma sahabi ne kada kana dan wani dan tsumburutun almajiri ko dan karamin almajiri ka ce bari ka je ka samu wani katafaren babban mutum ka masa gyara kai masa karantsi irin wannan in baka wasa ba sai sa maka duka amma shi irinsa akwai malamin da in yaje ya tinkare shi shi ma dole sai da ce na'am haka ne haka ya kamata in za ka yi amuru bil ma'aruf wa nahi anil munkar kai ka duka duba kanka ka ma cancanta kai an gane akwai dole kai itib akwai fiqhul waqi lura da yanayin lura da gurin lura da me da lokacin yanzu kun ga shekul islam ibn taymiya lokacin da ya tumbatsa ya kai malami yadda ya sarki ma kawai dai hoto ne a garin kusan duk a gargarin magoya bayansa ne da ya wazi ya wata rana kawai umarni cewa almajirai su biyo shi aka shiga kasuwa duk inda giya take a kafasa, aka yi ta umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba tare da izin sarkin ba amma yanzu kai da za ka je ka fara yi a anguwar ku ba da duka za maka saboda me ba kai lokacin ba an fahimta a ira eh, ma in malamin da ke da irin wannan dama in ya gagare yi sai Allah ya kama shi amma kai da baka da wannan damar in ka isa dai a sheka wa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim qala urwa wa laqad haddathat haddathatni aisha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قال عروة عروة ابن الزبير يتشي أنا أقول إمام البخاري ba ya kawo wannan hadisi ne da tsarin ta'aliki ba irin tunda kaga bai game da urwa ba amma sai ce me qala urwa shi wannan hadisin yana hada ne isnadin Sina da hada da isnadin me hadisin da ya gabata shi ne shi ne kamar da imam bukhari zuwa gaba ya kawo shi da wannan isnadin walaƙad haddasat ne aisha yace aisha ta ba ni labari anna na sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al'asra ya kasance yana sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha qabla an tazhara lokacin rana tana cikin ɗakinta me ma'anar rana tana cikin ɗakinta na'am na'am rana tana sama sosai ba wata na sama sosai domin lokacin sallar la'asar yana farawa a lokacin da rana take da saurin me ta fara ɗan fatsi-fatsi amma tana sama sosai ba ta karkace zuwa zuwa yamma sosai ba a lokacin kamar daga ɗaki da za ka iya ɗaga kai za ka iya hanguwa mai ranar ba sai ka karkata ka kalli yamma sosai ba wannan ma mu ɗauki hadisin a haka insha Allah bayani akan lokacin sallar la'asar filla-fila da yadda yanzu ake sallar la'asar a cikin lokacin sallar mai azhar musamman a tsakanin mu arewacin najeriya sau da yawa mutane suna yin azhar sau biyu ne amma la'asar kan ana bunsu yanzu duk mai yin sallah karfe uku kullum ko mai yin eh, uku da kwata kullum kai ko mai yin uku da rabi sallar la'asar kullum to a wani yanayi daga cin yanayi yanayikan shekara eh, kamar irin yanayin yanzu ina nufi kamar irin yanayin da muke ciki yanzu nan sallar la'asar tana shiga eh, karfe uku ne da arba'in da ɗaya kaga wanda ya yi uku da rabi <laughs> ya yi sallar azahar ne karo na biyu ya yi nafila kenan amma sallar la'asar ana binsa da jawabi akan wani abu insha Allah yana zuwa da duk wani rikicin da ke da alaka da lokacin sallah lokacin sallar juma'a masu yi sha biyu da masu yi ɗaya da masu yi biyu wane ne ya dace da sunnar manzon sallah sallama mu kyala kowa insha Allah karatu zai me zai raba gardama babu munibina ilai wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal mushrikin Babida zai yi bayani sai Allah sai ya bashi maganar Allah subhanahu wataala kai ko farkon ayar ko kuma farkon zancen wadda da cewa wannan ma farkon aya ne amma inda ka ɗauko daga aya ta talatin abin zai hutu baka fili faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ko walakin aktharan nasi la ya'lamun munibina ilayhi wa salata wa la min mushrikin Allah ce fa aqim wajhak dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila ko li ha la alamu sai Allah ce munibina ilai suna masu tuba zuwa gare shi masu komawa zuwa gare shi wattaquhu suna ma wattaquhu ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa ku taka tsantsan da dokokinsa wa aqimus salata ku tsaye da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku zamto cikin me wannan ayar babu kamar ta cikin alkur'ani cikin hujjojin da masu kafirta mai barin sallah suke da ita kamar wannan aya babu wata ayar ta yi magana akan kafircin wanda baya yin sallah a gurin malaman da suke ganin wanda baya sallah kafiri ne ina nufin wanda baya sallah bisa lalaci lalaci ne da sakaci da wasa ta sa baya sallah a gudun wasu malamai kafiri ne shi ko da wasa kafiri ne shi dan wuta wasu kuma suna ganin a'a ba kafiri bane ba zai mutu in ya mutu ya mutu musulmi amma sai dai musulmi ne fasiki wannan ma insha Allah Imam Bukhari zai kulla mana babi insha Allah sai mu bari a lokacin wala takunu minal mushrikin anan za ku ga Allah subhanahu ta'ala ya hada zantuka guda biyu cewa a tsaye da sallah kada a zanto cikin mai. mushrikai ah, zuwa ga maza ku ji hadisin da imam bukhari zai ambata mana shi ma bayanin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi cewa rashin tsaye da sallah yana iya sa mutum ya zamto mushriki anan gurin aqimu iqamatu sala yana daga cikin sa sallah akan lokaci iqamatu sala ba wai sallah akan ko sallah ko wace iri ba a'a tsaye da sallah akan lokaci da sana qutaybah bin sa'id. قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن أن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير وتيبا ابن سعيد ibnu jamil ibnu tarif ibnu abdullahi thaqafi al-baghlani abu raja malam imam al-bukhari qala haddathana abbad ibnu abbad al-muhallabi wannan yana daga cikin malaman da suke da shi da sunan sunan babansa iri ɗaya ne sunansa abbad sunan babansa abbad shine abbad ibnu abbad al-muhallabi daga abu jamra abu jamra sunansa nasr ibnu imran ya ce an ibn abbasin an karɓo daga abdullahi dan abbas kala ya ce kadima wafdu abdulkais ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata tawaga daga wata dawaga ƙarƙashin jagorancin abdulkais sun zo wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama sunan jagoran nasu ne abdulkais ibn afsa ibnu da'ma abu qabila ibnu afsah ibnu da'ma abu qabila wannan sahabin na manzon Allah الله عليه وسلم wanda ان Allah zuwa gaba za mu ji yadda Imam Bukhari zai kawo labaruka akan waɗannan abubuwan can gaba kenan sosai fa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, bayan abubuwa sun kankama ya kafa daular musulunci a garin madina sallallahu alaihi wasallama sai zamto cewa wato ƙwarkowa ake ta ko'ina ana mai ana musulunta ana neman ƙarin bayani akan musulunci a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a suna zuwa ƙasa-ƙasa gari-gari ƙabila-ƙabila to cikin waɗanda suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗannan mutane daga banu rabi'a ko daga ƙabilar rabi'a Ah, nan ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan nasarar Allah ta zo idan buɗin Allah ya zo za ga mutane za su ta shiga addinin Allah tawaga tawaga ƙungiya ƙungiya wannan ƙungiya ƙarƙashin jagorancin Abdul abdulkais ibnu afsa ibnu da'ama abu qabila da suka zo sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna min hadha alhayy min rabi'ata ya rasulullah mu daga wadancan daga wancan rigajen muke mu mutanen wadancan rigajen ne wadancan garuruwa ne domin hayi a larabci yana ɗaukar rigage ko wasu 'yan gidaje a yanzu ma a larabcin zamani alhayu ana kiranta da me da unguwa amma anan gudun ba anguwa ake nihi ba domin siyakin sun ma zai gwada cewa ba anguwa ake nihi ba domin ko sun ce wato ba za su iya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a watannin nan guda hudu kaga inda garin Madina suke aida ba za su faɗa haka ba saboda haka hamir rabi'a daga banu rabi'a sune banu rabi'a ibn narar ibn ma'ad ibnu adnan su ne waɗannan mutane walasna nasilu ilaika illa fi shahar haram ya rasulullahi muna so dai mu zo gurinka muna so mu karɓi musulunci muna so mu ringa zuwa mu jinga jin hukunci hukunci amma ba za mu iya zuwa gurinka ba sai dai a ashirul hur wasu wasanni masu alfarma masu daraja wanda larabawa tun a zamanin jaliya suna girma masu cewa daga zaran waɗannan watanni sun shiga to shi ke nan fa wato ana ciki za a ci gaba da zama a cikin mi zaman lafiya ba yaƙi ba kwashi ba fitinar kowa kowa na girmama wannan mi wannan domin dama kasan kafirci ko jahiliya wani abu haka take sai ga mutane su taru su ringa girmama abin da yake mi shirme yanzu don Allah ku ringa dubawa yan uwana a yanzu zamanin da ake zamanin daukan photograph zamanin da ake da camera zamanin da ake da satellite zaman da ake gina ake da kafafen watsa labarai masu hoto kala-kala zamanin intanet amma yanzu kuna ganin wato zanen da ake yi na hannu zanen abin da zanen mutum-mutumi sai ka ji sayensa sayansa da miliyoyin kuɗi haka kawai shirman duniya ya karanta mutane cewa irin wannan atin ɗin da ake a dinga girma shi har yanzu to isa ne ka siyo irin wannan kasaitaccen wannan abun ka me ka rataye shi a gidanka sai ga mutum ma ya fi sha'awa a zana masa hotonsa maimakon a ɗauka a ɗauki hotonsa a ɗauke shi gashi nan nan bai bai kyau ba dai amma dai daga zai gane za a ce wane wane ne sai ga ya sai shi da kuɗi mai tarin yawa dama haka take daga zarar ba za ka ba Allah ba to wallahi tallahi sai kuma ka zo ka yi hauka ka yi me ka yi shirme ba haka ba Allah shi taimake mu yanzu ga wasu ba su iya karatun alkur'ani ba amma wani zaka shi yana karanta alkur'ani da kyare ce maka wallahi malam matsala ta shine ban ita da baki ba amma iya national anthem ya iya national me play ya iya komai ya haddace komai ba haka ya kamata ba ya kamata ɗan uwana ko da za ka yi wani abu na duniya ka fara sanin na Allah gabanin ka san me na duniya domin yan uwana duniya ba da kake gani tsinanniya ce ka san samun ta baya magani face abin da kake gani shine tafarkin gaskiya go duniya ba matabbata bace ba lahira ne me gidan gaskiya a shaharul haram watannin nan masu daraja su ne rajab da muke ciki nan rajabul khair da kuma zulqada da zulhijja da kuma watan al-muharram faburna bi shay'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilayhi man wara'ana saboda haka tunda dai ya gashi yanzu mun zo saboda haka ya rasulullahi a zuba mana da yawa a ba mu karatun da me da yawa a faɗa mana <clears throat> hukunce-hukuncen da yawa yadda za mu je mu riƙe ba ma mu ba har waɗanda ba su samu damar zuwa ba ma sai mu kiraye su kan wannan abin da ka karantar da mu kan wannan abin da ka koyar da mu ɗan uwana kuna ganin himma su haɓar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan abin da suke da shi suna Allah Allah su samu nan kuma su kira mutane a kansa bawan Allah ɗan uwana kada ka ɗauka cewa sai ka zama kamar shehiwa ne ko malam wane ko anakallahu wane ka ce daga lokacin da zaka fara wa'azi dan abun da kake ji a gurin karatun nan shi din ma in ka samu dama isar da shi balligo anni walau yawwa murna bi shay'in na'khudhu anka wa nad'u ilayhi man wara'ana fa qala abukum bi arba'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace ina muku umarni da abubuwa guda hudu ku wannan ma daga cikin uslubi na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar sanya abubuwa akan me akan nambobi sallallahu alaihi wasallama wani shi ya ce uku ko wani lokaci ya ce mai hudu wani ya ce talatin wani lokaci ya ce goma wani lokaci ya ce wato talatin da uku dan akwai su a cikin hadisai inda manzon Allah yake faɗan wasu abubuwa sai ya yi nambarin ɗinsu da waɗannan nambobi domin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa almajiri ya yi saurin riƙewa domin asalibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ta'alimi kathira uslubin da manzon Allah ke amfani da shi wajen karanta suna nan tarin yawa sallallahu alaihi wasallama sai ce na farko al-imanu billahi ina muku umarni da ku yi imani da Allah thumma fassaraha lahum sai ya fassara musu in ji Abdullahi dan Abbas yace na farko ma'anar imani da Allah shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullahi ni kuma manzan Allah ne wa iqamus salati da tsaye da sallah wa ita'uz zakati da ba da zakka ku duba ku gani a nan gurin abinda muka sani rukunan musulunci daban rukunan imani daban rukunan musulunci shaida babu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sallah zakka azumi hajji haka ne wannan sune rukunan musulunci guda biyar rukunan imani kuma imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara guda shida amma ku duba anan gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce su ina muku ima ina umarnan ina umartar ku da ku yi imani da Allah za mu ji za a ji Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai iman da Allah da mala'iku da manzanni amma sai muka ji manzo Allah a nan gurin ba su ya sanya a matsayin imani ba sai ya sanya iqamus salati sai da me wa ita'uz zakati da ba da me da ba da zakka me yasa saboda imani da musulunci kalmomi ne guda biyu idan suka zo tare kowanne yana da ma'anar amma idan ɗaya ya zo to yana wakiltar hatta abubuwan ɗaya idan aka ce musulunci aka shiru to ya haɗa haddar kunan imani in aka ce imani aka shiru ya haɗa haddar kunan mai musulunci ku duba hukumar zuwa Allah sallallahu nan sai ce imani amma sai ya ambaci mai rukunan musulunci su ɗin ma ba duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ba duk da yake cewa wasu ruwayoyi a nan ma cikin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada hadda azumi sai kuma manzon Allah ya kara da wasu abubuwa ya ce wa an tu'addu ilayya khumusa ma ghanimtum yace sa'an nan kuma ɗaya bisa biyar ɗin abin da kuka samu na ganima to ku tabbata kun kawo mun shi su mutane ne waɗanda suke wato mafaɗata ko kuma in ce na ce mafaɗata ba ina nufi masu haya gaga ba ina nufin cewa wato mafarauta jarumai ne su in za su jihadi ana sa tsammanin za su ci nasara saboda haka Allah sallallahu da ya kalli yanayin su abinda suka sha bamban da mutane carab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggawa ya faɗa musu waɗannan hukunce hukuncen domin wannan abin zai shafe su za ku ga sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sai ya ce mafi alherin kaza mafi alherin abubuwa shine kaza a wani guri ma sai ce mafi alherin abubuwa shine kaza misali manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafi alherin ku shine mafi alhe wa mafi wanda yafi kowa kyautatawa iyalinsa ni kuma na fi kowa kyautatawa iyalinsa a wani guri sai manzo Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyi karatun alkur'ani ya kuma cigaba da karantarwa to wanne ne ba wanne ne ba anan gudun malamai suke cewa ko dai ka sanya cewa akwai min muqaddara ay min khairikum yana daga cikin mafiya alherinku ko kuma ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya faɗi wannan zance yakan lura da su wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana da su wannan yana daga cikin uslubin manzon Allah wajen karantarwa kai da kake karantarwa ya kamata ka san suwa kake magana da su ah yanzu an tara maka yan acaba ko waɗanda ba sa zuwa makaranta kada su yan acaba su ce na soke su ko waɗanda ba sa zuwa mai makaranta ko in an tara maka waɗanda ba sa yan ƙwallo wanda kullum suna filin ball wanda ba sa zuwa makaranta sai aka ce ka masu wa'azi shin yanzu in ka zo kana musu magana cewa eh ya zo a cikin musul da abi awana bi isnadin hasan wane ne wane ne wane kuma hadisin yana da shawahid yana da mutaba'a wa fi isnadihi wane don Allah ka kyauta na ba ka kyauta ba sa'an nan idan ka ka samu almajirai kana musu magana to eh dai ina gani kamar yadda ake cewa manzon Allah ya ce sista almajirai ko ba ka ba idan kana magana a me da wanda yake shi ganin shi waye ne ai musulunci cikinsu akwai wayewa sai ma ka yi masa waye gwagwada masa waye wadda za ta mai da shi ba kawai da sunan musulunci dole ka kalli suwa kake magana da su misali irin wannan karatun wanda yake ya haɗa ɓangarori daban-daban nan kuma sai ka mai san yadda za ka yi ka dabara da za ka ɗauki kowa kowa ya gina yaga kun fahimce ni wa an tu'addu khumasa ilayya ma garimtu wa anha an dubba'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kuma na hana ku abu nan amfani da dubba na hana ku amfani da hantar na hana ku amfani da muqayyar na hana ku amfani da naqir dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su kamar da suke abun yabo a wani bangare a lokaci guda kuma yankin su yanki ne na mashayagiya kowa ya san su yan burkutu ne kowa ya san halin su saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dubi duk akwashin da ake zuba giya a cikinsa kala kalarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana kada ku yi amfani na hana ku amfani da mudu na hana ku amfani da koko na hana ku amfani da ƙarya wannan duk sunayen containers ne da ake mai zuba giya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su a to idan giya an hana ka amfani da wato ƙwaryar da ake dafa ta ko da ake zubawa kaga an me an kashe maka me jiki tun daga farko akan me kada ka sha giya kenan sallallahu alaihi wasallama kaga manzo Allah ya dubi wato matsalar su sallallahu alaihi wasallama sai ya masu abin da maza maza zai mai zai amfana da su ya gyara su gabanin a dora musu karatun gaba kuma Ƴan uwana nan za mu dakata insha Allah saboda karatuwar lokaci amma dai wannan babi ƴan uwana babi ne wanda yake duk mai so ya san hukunci hukuncen addininsa lalle kada a yi bashi a cikin waɗannan karatuka domin yana ɗauke da hukunce-hukunce dalla-dalla kan abin da shafi sallah sallah babbar ibada ce kada ka ce ka iya sallah na tabbata kowa a cikin nan da zai tashi yanzu na a ce ya yi sallah a ga mutane sai an ci gyaransa wanda yake jin cewa shi ba cin gyaransa bari mu dakatar da karatu mu bashi dama mu gaya mana sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni akwai wani abu a sallah wadda na yi imanin cewa duk da an karanta sifar salatun nabi a nan garin amma kashi 80 cikin 100 mutane da suke abin da ya sa kawai ba zan faɗa ba yanzu saboda zai haɗa rigima da ku na fi so ku bari sai na fi so sai karatu ya kai mu sai mai rigima sosai amma akan hadis Allah sai muke mu abin kuma na da alaka da jilistar istirani saboda haka wanda ya al'amini kukan kurci ya mami mai hankali ke mi ba magana akan suna ce ita ko ba ko bidiya ba ce ba suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sai mutum ya tsufa ne ake yi ba an gane ko ba makruhiya ba ce ba duk ba nan nake son karanta ba wani abu ne da ke da alaƙa da jilstil isra wanda mutane suke ba kuma zaman ba ne ba ba jimawa ba ne ba ko rashin jimawa ba gaɓaɓuwa su koma ko ina a jiki bane ba ba taɓa ƙasa bane ba abu na da alaƙa da furci ne ba tashin bane ba amma ina so ku bari mu je karatu ya ya walwale mana gardama insha Allah Imam Bukhari zai kawo mana babi san ce to kun ga Imam Bukhari yayi maganin ku sai ya kawo hadisi sai kuma tambaye ku ku faɗa min naku da hadisi naku hadisi na cikin abu da amma da'ifi ne

in ya rawaci hadisi da an ba a karban hadisinsa har sai har sai sarraha bi sama kamar da imamu al-iraqi ke faɗa cewa wa sahahu wasla anin salim min dulsatin rawihi wal liqa'u lim wa ba'dhum haka bi bidha ijma'a wa muslimun lam ijtima'a lakin ta'asrun wa qila yushtarat طول صحابة وبعضهم شرط كه معرفة الراوي بالأخذ عنه وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل وحكم أن وحكم أن حكم أن فالجل زوا كرشان أبن الإمام العراقي يفعل كم مسألة التدليس أما دي ينزبان دا أمسا أما نا نبا منتا ولو كنت نكي كرنتاوا الحديث أتين حديث الساري ابن حجر يفعل أتشيوا حديث الساري كون حديث الساري نعم hadis sari wato shine lauyan buhari imamu ibn hajar yana littafi duk girma su ya kai girman buhari sunan littafin lauyan buhari duk irin gurin da za a iya taɓa buhari ko a ce ainihin gurin imamu buhari bai mai ba ya yi kuskure a hadisance ibn hajar sai da ya ba shi kariya shi yasa malamai suke masu take da mai babban lauyan mai imamu buhari ibn hajar an gane ya kawo dukkan guraren da za a iya tuhumarsa da cewa ya kuskure wa tsarin malaman hadisi ya ba da amsa a kai eh, mai yiwa ka samu cewa ƙarshe ko imamul bukhari ya ambaci wannan ruwayan a wani guri kuma wa sarraha hushaimun bi sama ko kuma dai ruwayan wato akwai hanyoyin da take ingantacciya ne domin kasan imamul bukhari yana da wani usulubi wani lokaci za ka iya samu cewa wato gashi ɗariƙar hanyar kamar mai launi ce amma saboda ingancinta a wasu gurare sai ya me ya bar wannan nuzulin ya dawo zuwa ga me zuwa ga uluwi wannan ba shine amsar eh, karatun ka ba amsar karatun ka zan sake karantawa na samo zamu baka don hankali na bai je ba lokacin da nake kanta wannan isnadin ah, amma tambayar ka tambaya ta aljirai Allah ya saka maka da alheri wanda kuma bai gane ba abin da na faɗa sai ya ce alhamdulillah sai ya samu ladanci kun gane mai na faɗa na wasu sun gane wasu ba su gane ko tambaya ya mun nima na bashi amsa ya karatu muna na na nabi Rahma kamar da na saba da ya kamata a cikin farkon karatu ne na na yi godiya wa malamin da ya zo ya yi Allah ya sani cewa eh, gari ajiya shekarar jiya ma ni na yi karatun majalisun malam shu'aib a majalisinsa Ah, eh, na'am dan eh na tashi da safi akan cewa zan yi dan zan ba ba wani bayan da sai aka sai wata ta same ni sai nayi dabara zan je Abuja ina son dawo ne karatu sai na hau jirgi sai ce bari in je in dawo ina zuwa sai aka ce min kan na dawo hanyar Jos ba me ba kyau sosai na hakura na kwana yau sai in dawo sai na muka karfi saboda haka ba na ganganta kin zuwa bane ba uzuri ne babba ba na jan ce malam ya zo yayi karatu ya kuma ba da haƙƙin karatun Allah ya saka masa dalili assalamu alaikum